Karfe biyar da minti arba'in da biyar Sido Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga kanun labarun. An soke babban sabga ɗaura aure da aka so a hada a babban masallacin ya mai wanda Murtala Sani a bani ya so ya hada. kamfanin samar da wutar lantarki nijelek sun yi bayani dalilin ɗauke wutar lantarki da aka samu a kwanan nan a birnin yamai a cikin wata sanarwa a rahoton na musamman za mu leƙa musamman a masarautar ilela da ke cikin yankin jihar tawa inda adamu rabo ya yi muna bayanin aikinsa na magatakardar masarautar ta ilila tun zuwa sai a gyara zama Murtala Sani Abani wanda yake gaban tsara hada aure da ya kamata a gudanar yau ranar 29 ga watan da muke ciki a babban masallacin juma'a na yamai an soke wannan babbar sabga kuma bai faɗi dalilin sokewar ba hukumomi ne dai suka buƙaci ya soke sabgar abin tuni wanda ya tsara abin ya ɗauki aniyar aurar da maza da mata musamman su ɗari tare da amincewa su da kuɗin sadaki jika hamsin da kuma alkur'ani a shekara 2023 tana dab da karewa lokaci ne da ake yin raskuna abubuwan da aka yi a tsawon shekara a tawa alkali musamman na tawa ya tantance fiye da mutuwar aure dubu a wannan shekara alkalin tawa abdulmaliki bizo ya yi wa idris adamu ƙarin bayani to abin ƙididdiga ya haure sai mun samu dubu da ɗari biyu da biyu alhalin kuma da abin da mun ka samu mun samu dubu da ɗari da ishirin da bakwai shekara wacce ta wuce mun samu ɗari tara wacce mun samu ɗari takwas kenan kaga lokacin da muka samu dubu shekara mu lissafi da aka yi shekara uku da suka wuce to sai aka ta kira aka ta kira sai mun ka dawo ɗari takwas ana nan kuma sai sun ka ɗan hausu kuma ɗari tara to kaga yanzu kuma abin ya hau ya kai to bana kuma dubu da ɗari biyu da biyu kenan abin ya haure ko sai an ƙara kira to sai in ce dai farko zamani ne kuma sannan ƙarin mutane ya ɗan hauri bisa ga ƙididdiga ba ɗaya ake ba an yi yawa idan dole abin shi ɗan yawa saboda in ka dibi kullun aure na yanzu ba ɗaya na da ba sannan kuma ina kira ga iya maza masu zuwa su yi aure duk wanda ta yi niyya aure to dan ya ci sa mace ne ya ta yi auro ta to duk wanda zai yi aure ina ba da shawara ya kamata in ya zo ya ce to ni kubli ni kai gida na tsaro ni eh tunda tsaron dai bai hana dai a je wurin biki bai hana kuma a likita bai hana ko ta'aziyya kenan kuma a sa shi Kamfanin samar da wutar lantarki Nijelek sun yi sanarwar cewa ɗauke wutar lantarki da aka samu a 'yan kwanaki na a birnin Yamai yana da nasaba ne da matsalar da suka samu a wajen da ake samar da wutar lantarki cewa da gorubanda sai dai suna ta aiki don gyarawa. A ɗaya ɓangare kamfanin Nijelek ya baiwa abokanin cinikayyarsa da suke amfani da kwantar na zamani suna da wa'adin har zuwa 24 ga watan nobamba na wannan shekara mai kamawa domin su sabunta aikinsa. Wanda idan ba su sabunta aikinsa ba to ba za su iya loda kuɗi da shi ba. har ila yau dai a bayanan da suke zo muna nijaleka a cikin sanar wata sun bayyana cewa yanzu haka sun daidaita matsalar da suka samu a goro banda yanzu komai yana tafiya daidai za su ci gaba da samar da wutar lantarki kamar yadda suka saba. A ɗaya ɓangare hukumomin birnin Yamai sun hana amfani da abubuwa masu fashewa cewa da fetar da ake amfani da su a wajen shagulan sallar ƙarshen shekara. gwamna babban birnin yamai ne ya bayyana haka musamman inda ya hana amfani da fetur din saboda kiyaye hayaniya da kuma tashin gobara hukumomi sun kira da al'umma su mutunta wannan mataki jami'an tsaro za su yi tayin sintiri a cikin unguwannin birnin yamai kuma za su kama duka wanda bai yi biyayya kamar yadda wannan sanarwa ta bayyana. A duka shekara a lokacin sanyi ofishin darakta 'yan kwana-kwana na birnin Gingimi suna tantance iyalai da dama da suka samu gobara. Misali a wannan shekara ofishin 'yan kwana-kwanan sun tantance tashin gobara 254 wanda haka ya haddasa asarar rayuka da kayayyaki. Tsalha Adamu, darakta 'yan kwana-kwana na gingimi, ya yi kira ga jama'a da su yi takatsantsan ga abin da yake shaida maina Abdullahi. in an yi aiki da wuta an kare in na dahuwa ne in na shan shayi ne in ma na mine ne dan Allah da nabi ai hattara a kashe wutan nan ko a kashe ta binne ta da kasa ko kuma a sanya mata ruwa a daina ɗaukar wuta cikin furin ana sanya ƙalƙashin salon ko ƙalƙashin gado a ci a sa turaren wuta kuma a kunna vanti sa'in da kunna vanti shi vantin nan iskan na vanti in ya ɗauki ɗan ƙyanƙyalin wuta ƙarami kaɗan sai ya wa shi ga salon ko ga darduma ko ga tafi ya yi ta busa shi da kaɗan kaɗan kuna kwance sai dai a ji wuta ta hasu ko kuma karihe ɗaki ka ta yi shi ƙin nan iskan nan nashi ya busa shi ya kai ma shi ga matala ko ga darduma to ai hattara a daina tura yara su ta ɗauko wuta daga wani gida zuwa wani gida da Allah in za musu installation su nemo mutane ingantattu wanda suka kware su kan aiki su kwatanta musu wayar da ya kamata su sanya da aikin da ya kamata su sanya musu kuma hailo su tambaya kwantarkinsu adadin kaya nawa ya kamata su ɗauka in aka dora wa kwantarkin kashar sharjin da ya karin shi baya halba ba kun ma halba zai kawo ma Allah kare mu Allah tsare mu 22 ga watan Disamba ɗalibai da ke a cibiyar koyon harkar noma ta Indunga bayan shekaru uku na ɗaukar horo sun yi wata zanga-zangar neman haƙƙinsu wannan zanga-zangar da suka yi a cibiyar ya haddasa barna a cewar daraktan saidu ibrahim a hirarsa da ahmadu ismail Sun zo ƙarshen horo, na gaya musu cikin jadawali cewa za a tura takardun shaidar kammala karatunsu da kuma na su wato bulletin a yankunansu. Dab da kammala sallar Juma'a aka kira ne daga cibiyar aka sanar da ni cewa ɗalibai sun bubbuge motar bas da za ta kai su a yankunansu. Kan hanya na kitibici da ɗalibai suna cewa mu ba za mu tafi ba, kun cinye kuɗaɗenmu na alawus. Alawus kuma sai a shekara 2024 za a iya basu saboda a halin yanzu ba iya samun kuɗaɗe a Baitulmani. domin an rufe lahirin kwantoti cikin dare kuma suka ci gaba da fashe-fashe da suka yi tsammanin cewa za a tuhume su sai suka watsi sun zo har yamai da nake dawowa sai suka tare ne suka faffasa min madubban mota na ce musu su zo mu ga yadda za a maida su garuruwan su na ba kowane tikitansa sun tafi yau ne Bulanga ko man kaɗe mai ne da ake amfani da shi a wannan lokaci na sanyi a ƙasar Nijar wai man kaɗai dai bayan shafa shi da ake yi ana dafuwa da shi yana da sinadarai da dama dr bello razak masanin cimaka ya yi wa rafiya motsi ƙarin bayani Amfanin farko na man kaɗe yana da kitse. A matsayinsa na abu mai kitse man kaɗe zai ba da sinadarai da ake kira lipid. Cikinsu akwai sinadaran masu amfani ga jikin ɗan adam. Amfani na biyu na man kaɗe shine yana kumshe da sinadaran vitamin A kuma an san muhimmancin vitamin A saboda yana inganta gani na ido yana kuma karfafa garkuwar jiki. Kuma idan aka ci man kaɗe ana samun wasu sinadaran vitamin kamar vitamin A da ke iya zama rigakafin wasu cututtuka. A wajen kwamɓalar kokowar gargajiya ta ƙasa bayan karawa da 'yan kokowa suke yi sannan ana bunƙasa al'adu na ƙasar Nijar. Bayan gasar kirari a rana ta bakwai na wasa an shirya gasar kaya na 'yan kokowa ko miye matsayin kayan 'yan kokowa da 'yan kokowa suke amfani da su. Metir Mari Malam Dauda musamman ma'abucin al'adu ya yi wa Salamatu Kadiri ƙarin bayani. ga 'yan kokowa za a iyar cewa wasu tufafin 'yan kokowa ne dalilin kenan idan kuka duba da kyau a cikin dokokin kokowa akwai wuri da ake cewa walki na da muhimmanci. To kayan 'yan kokowa sun hada da abubuwan da yake daurawa a kai ga wuya ga hannu ga cinya ga kugu da kuma ga kafafuwa wani abu ne na shi dabarar dan kokowa kayayyaki ne da wannan dan kokowa yake sanyawa domin su kara wa dan kokowa kyau tare da yawanci fatar bunsu da ke da gashi sosai amma bisa wannan da daga wasu yankuna zuwa wasu yankuna dokoki sun amince da abin da ake kira bance bance kamar wani gajeren wando ne da ake daurawa kamar Yau shekaru shida kenan da ake wasan nan da ake kira badminton wacce ake kada duwatsu a Nijar a cikin tsarin kungiyar wasan badminton jiya sun ƙaddamar da babbar kwambala ta ƙasa a karo na farko. Abdullahi Hassan shugaban kungiyar badminton a ƙasar Nijar ya yi wa Amadu Haruna Jibo ƙarin bayani. Kwamfalar kasa ta wasan badminton kuma kwamfala ce ta farko tare da gasar Open. Gasa ce da aka bude ga dukkan kasashe da ta samu halartar dukkan yankunan kasar Nijar. Za su fafata a tsawon kwanaki uku. Karan karshe za a yi shi a ranar Asabar. Ina amfani da wannan dama domin gayyatar al'ummar Yamai domin su zo su ga wannan wasa ta motsa jiki mai armashi ga matasa da kuma waɗanda ba matasa ba. Wannan kwamfala an haɗa ta da Open. Open din zai samu samu halartar akalla kasashe biyar akwai 'yan burkina faso 'yan najeriya akwai 'yan kasar india da kuma 'yan kasar sin kuma wannan haduwa ita ce irin ta farko To yanzu kuwa sai a gyara zama domin jin rahotonmu na musamman inda za mu leƙa a masarautar illelar Adar da ke cikin yankin jihar Tawa masarautar da yanzu haka Alhaji Yakuba Habibu Umani shine sarki na 31 a wannan masarautar da aka ɗora shi a shekara 2014 yana da magatakarda Adamu Rabo musamman Adamu Rabo da ke aikin taimakawa sarki a wajen haɗa takardu ya bayyana mana aikinsa da yadda yake kawo gudunmawarsa a wannan masarautar ta ilelar adar ga abin da yake bayyanawa. wakiltar gida ne nike yi muna kama mashi eh, mai martaba aiki ne don bai iya cewa komi sai ya yi shi don ku dole sai ya rage wani aiki bangaren mu da mu mashi shi ko shi samu abin da ya yi da an ce duka aiki sarki na zashi to akwai matsala gare shi shi yasa sai abu an kararraba bangare bangare kowa da nashi aiki abin da aikin mu na nan kamar muna amfani da duka wata takardar da ta hito ta hannun gwamnati ko yin wasu dosiye na kan 'yan takara wajen hakimtaka da sauransu galadima shine awakilin sarkin adar muna kama mai wajen recouvrement na empo kamar in akwai wani sabani tsakanin 'yan uwa da 'yan uwa wajen noma wajen gonaki wajen gado wajen aure da sauransu kuma a shakfa an samu an ka mutane muna yi pv da party kowa muna bashi kudaden shaida muna aika guda justice mu kuma mu aji guda nan cikin arshebikin in kuma har yau sarki ya ɗauki wani ƙuduri mu ka rubuta wannan takardar mu tura mu wanda ya kamata a ba mu ma mu aji arshif ga sanan duka abin da ya faru muhimmanci a cikin masarautar ga za mu rubuta shi don saboda wata rana ko ana neman shi an ka binciko za a same shi. A wannan masarautar taku ta Illela yankuna nawa gare ku? Muna da sektar guda tara a nan Illela. Akwai sektar kin Illela, akwai bari Gishiri, akwai Kaura, akwai Yama, akwai Tajayi, akwai Bagaruwa, akwai Dangona, akwai Jinginis. kenan akwai chef sector kuma guda tara ko kowane sector shi da nashi bangaren garuruwa wanda yake kulawa da su ko wajen amsa lamho ne ko wani harka ne ko wata shari'a ta in sun ka zo za su zo ta kan shi na su zo wanda dan galadima dan galadima sa ya musu abin da ya kamata muna da komin guda hudu ko ina akwai representa akwai lela akwai badi gishiri akwai tajaye akwai bagarwa hmm. nan kuma ko ina ya sa representa yake shi kenan ma ko ana buɗe shi ba sai ya zo ba wannan suna iya wadata suwa abinda an kai sun karkasa shi mai kontrakt ko kun samu karbuwa daga bangaren sarki a ka aikin da kuke yi alhamdulillah ba mu taɓa samun wani problem ba kuma na ga dai shina yaba aikin mu dan dai ba mu taɓa samun kuskure ba a cikin aikin da muke yi present mu aiki ne mai wuya dan sabilin tafiya da jama'a sai a hankuri dole ne wani ya gyara wani ya bata wani ya yaba wani kuma ya ci bata abin To madalla da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarunmu inda yanzu haka ga Hasumi Guruza ya shiryo inda zai kama ku da labaru da harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.